Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Filato ta gudanar da zaɓe a rumfuna biyu da ke ƙananan hukumomin Jos ta Kudu da Riyom a nan jihar Filato. Gudanar da zaɓen a yau Lahadi ya biyo bayan mishkila ne da aka samu wajen haɗa sunayen masu kaɗa kuri'a a rumfar zaɓen zawan A da waɗanda ke zawan B yayin da a Riyom kuwa a Atakar da Ucan ba a kai kayayyakin zaɓe da wuri ba kuma aka samu saɓani tsakanin masu ruwa da tsaki a yankin wanda ya janyo sauya zaɓen zuwa yau Lahadi. Jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaɓen jihar jihar Filato Osaratin Imahierebo ya ce yanzu haka sun shawo kan matsalar ana gudanar da zaben. That uh, one registration area Ataka code 01 the elections couldn't hold. Uh, ya ce a mazaɓin atakar da uchan a ƙaramar hukumar yau matsala aka samu da masu faɗa a ji a yankin da ya sanya suka hana jami'an su saukar da kayayyakin zaɓe a yankin dalilin da ya sa kenan aka ɗage zaɓen zuwa yau lahadi Mr. Osaratin ya ce yanzu haka ana gudanar da zaben ba wata matsala. Na leƙa rumfar zaben zawan bi da ke daɗin kowa a nan ƙaramar hukumar Jos ta Kudu don ganin yadda zaben ke gudana. Na kuma tattauna da wasu da na tarar sun kaɗa kuri'arsu. Sunana Nangwan Fale. A lokacin da an tashi yin mana rajista na masu zabe, ofisoshin INEC sun yi kuskure suka capture namu a karkashin Zawan Ward A To, domin kuskure nan da suka yi, shesa jiya mu ba mu samu zarafi muka yi namu zaben ba. Amma da suka gane jiya cewa kuskure nan yana nan, sun gan cewa ba laifin mu ba ne mu masu eh, zaben. So suka ce mana mu yi hankuri mu fito yau. Za su yi kokarin su ganyen da za su yi su kawo mana kayan da mu za mu yi namu zaben yau. Shi yasa muka fito yau muka zo muka yi zaben. so a yanzu mun riga mun iya mun yi zaben ni na riga na yi nawa so sauran suna layi kuma komi na tafiya daidai yadda ya kamata nan ngoyo kwaba da musi daga nan dadin kowa a Jos South. To ungo gashi nan an gama zaɓe jiya Asabar sai gashi yau Lahadi ku kuke gudanar da zaɓen ku yasa? A nan polling unit namu muna, muna uh, eh, zawan B amma kwamfuta ta samu a zawan A. muna da damuwa nan tun 2015 abin da ya faru shine eh, zawan a dinnan yana government college zawan can zawan bayan da ma tashi daga dadin kowa mu je zawan kuma mutane da yawa dari biyar muna da yawa akwai sofofi akwai wayanda ba su da motoci ya so kai wurin an yi kokari a kawo takadunmu bai yi ba mun kai kukanmu wurin rec uh, eh, das commissioner na plateau gaba daya sai ya kira mu uh, eh, mitin da shi sai mun yadda cewa za a daga zabe zuwa yau wani tabbaci su kumar zaɓe suka baku na cewa za su raba wannan sunaye naku zawan a da zawan b kafin lokacin da za a gudanar da zaɓe abin da ya yi yau shine ya ba mu forms don mu cika transfer namu daga zawan a zuwa zawan b Wasu da suka gudanar da zaɓe a yau Lahadi kenan a rumfar zaɓe na zawan B da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu da ke nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.